dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Terry Henry wanda yanzu haka yake can kasar Belgium a bangaren masu horas da 'yan wasa a yanzu haka ya kasance sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa a nan kasar ta Ingila yayin da yake zamowa sabon kocin Aston Villa ita ko kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta ce za ta sayar da dan wasan ta Miralim dan shekara 28 da haihuwa domin shirye-shiryenta na ganin ta dawo da dan wasan tsakiyar ta wanda yake kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Paul Pogba wadda ta sai da shi a shekarun baya da suka wuce dan wasan sai shi kuwa dan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta liverpool loris na tunanin barin kungiyar bayan abin da ya kira da cin fuska sakamakon kungiyar taso mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta roma alison akan zunzurutun kudi har far miliyan 65 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea tana shirye-shiryen biyan fan miliyan 45 ne wajen sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta juventus mai suna dinali rigani dan shekara 23 da haihuwa bayan haka kuma ita kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta sake yi watsi da karo watsi karo na uku da ta yi da kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta yi mata na fam miliyan 65 domin sayan dan wasan ta mai suna william dan kasar brazil kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta sayi sabon golan andre leoni daga kungiyar kwallon kafa ta zuriya dan wasan mai shekaru 19 zai koma kungiyar kwallon kafa ta madrid ne daga kungiyar kwallon kafa ta zuriyar akan yarjejeniyar shekaru shida golan wanda dan wasan kasar ukraine ne yana taka leda wa tawagar kasar inda ya buga wasanni har su 40 yana fafata wa kasarsa kungiyar ta ce ta amince bisa yarjejeniyar a makon jiya ne dai kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ta sayi matashin dan wasa na kasar brazil mai suna venezuela wanda ake masa da lakabi da jino daga club din flamingo ana yi wa benicio mai shekaru 18 kallon na ɗaya daga cikin 'yan wasan da za su haskaka a nan gaba musamman a fagen wasan ƙwallon ƙafa. har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana ci gaba da zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Sabia Steven Nzoze dan shekaru 29 da haihuwa da dai sa tana ganin hakan ba zai yiwu ba domin kungiyar ta Arsenal bata aje kuɗin da ake bukata babban miliyan 35 kafin fara ciniki. ita ko kungiyar kwallon kafa ta chelsea har ila yau tana bukatar sayan mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta ac milan tsohon dan kungiyar kwallon kafa ta liverpool mai suna pep reina dan shekaru 35 da haihuwa akan gungurutun kuɗi harfan miliyan 9 iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya